barkanmu da sake saduwa cikin wannan darasi namu na assasa kamfani a Najeriya a kuma baya mun bayani akan yadda sadarwa yake da matukar muhimmanci a rayuwar shi jagora ko mai assasa kamfani ko kuma ita kamfanin ko kuma ita mai assasa kamfani a yanzu kuma zan yi bayani akan buƙatuwar kamfani ga ƙwararrun ƙungiyar gudanarwa ya kamata a ce kamfani yana da masu gudanarwa wanda suka san harkar suka kware a cikin harkar a har kullum kuma dama muna magana ne akan rashin goyon bayan mu ga samun kuɗaɗe kuɗaɗen jari daga abokanai ko kuma dangi ko kuma dai bankuna misali a musamman a tashin farko na kamfani ba ma ba da goyon bayan mutum ya ƙasasa kamfani ko kuma ya nemi kuɗi daga wajen bankuna to madadin haka kuma ya fi kyau ya zamto mutum ya ba da damar a mallaki wani bangare na kamfanin shi kamar su angel investors kenan in suka mallaki bangare na kamfanin nashi idan ya so su sa zuba hannun jari su kuma kamfani kamfanonin jari hujja sun fi mayar da hankali ne akan yacce ƙwararrun ko kuma yacce ƙwarewar masu gudanar da kamfanin yake idan baka da kwararru to babu yacce za su yi su yadda cewa wannan waje ne wanda idan suka sa kuɗi za su ki riba ko kuma dai ya zamto ba su yi asara ba ma kwata-kwata ƙungiyar gudanarwa da ta dace na yin tasiri wajen daidaitawa da kuma mayar da martani ga matsalolin kasuwanci da suke bujurowa ƙungiyar gudanarwa da ta dace za ta iya tallata kyawawan samfura ga abokan cinikinsu cikin sauƙi kamar yadda irin mutane kamar su steve jobs suka yi na kamfanin apple idan kuka kalli yace Steve Jobs yi tasiri akan yacca mutane suka karbi kamfani wajen Apple yanzu ko ba ma yanzu ya fi son waya irin ta Apple ko kuma laptop ko kwamfuta irin na Apple. To duk wannan saboda jagoranci ne da kuma nagartar kungiyar gudanarwa na shi Apple Company na. Ayyukan da suka gabata ma'ana experience suna nuna yacca mutum zai assasa kamfani musamman idan wanda suke so su zuba kuɗi a cikin kamfanin naka suna amfani suna la'akari ne da mutanen da suka suke gudanar da wannan kamfani ayyukan da suka gabata yana nuni da aikin gaba yace kai a baya da shi ake hasashen yace kamfanin naka zai a gaba musamman kamar idan mamallakin kamfani ne za a duba cewa yaye da kamfanonin baya yana da kamfanoni baya da ya gudanar da su kuma yaye da su sun tashi a tutar babu ne ko kuma dai sun yi wani riba kafin su karye ko kuma menene yana da wani gogewa ne ko kwarewa wanda za a iya cewa eh to idan aka bashi wannan kamfanin zai iya gudanar da ita cikin sauki to duk da dai ba lallai bane bai zamto abu ne wanda da za a yi amfani da shi a ce wani saboda ya yi assasa kamfani a baya ko kuma ya yi shugabanci ya jagorancin wasu kamfanunuka a baya kuma ya yi nasara ba lallai bane ba ce to dole dole kenan kamfanin da yake so ya assasa yanzu dole ta yi nasara amma dai wannan shine ke bada hasashen cewa mutum yana da experience ma'ana yana da ƙwarewa a cikin harkar haka zalika ma'aikatan kamfani da fasaha kamar na splunk misali kenan mutane ne masu inganci kuma to duk da irin wannan ana magana akan jagorancin mutum ma yana janyo abin da ake kira company culture inda zai zamto kamfani za ga cewa kowa ma yana so ya samu wata kyakkyawar al'ada a wannan kamfanin kowa yana aiki ne yana kallon kuma kamar ba ma aiki ake yi ba abin sha'awa ake yi saboda duk sanda lokacin duk sanda mutum ya fara kallon kamar abu aiki ne a wajen shi zai fara so zai fara allah allan lokacin tashi ya tafi amma yawancin jagorori ba sa kallon abin kamar aiki suna kallon abin ne kamar abin sha'awa to wa'anda yawanci wa'anda suke kallon a kamfanin da suka assasa kamar abin sha'awa yawanci su ne ake kallon su kamar sun yi tasiri mai kyau kuma sun fitar da kamfanunuka masu ganin sun taka rawa a duniya misali irin wa'annan mutanen su ne kamar su richard branson wanda yake da kamfanin uh, virgin atlantic kamfanin jirgi ne sannan akwai su mark benioff wanda suka assasa kamfani kamar su salesforce so irin wa'annan mutanen sun tabbatar da cewa kamfanin nasu da mutanen da suke cikin kamfanin nasu sun samu damar yin yacce suke su daidai gwargwado in dai za su yi aiki mai kyau to za su yi rayuwa ta walwala kuma za su ringa kallon kamar kamfanin masu ma nasu ne saboda yadda ake mu'amalantar su. da sauraro.